بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata da Allah madaukin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka a gaban yan uwa ɗaliban ilimi masoya Allah masoya annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan unguwa a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne a cikin wannan lacca dangane da abin da don shi Allah madaukin sarki ya halicce mu a matsayinmu na bayansa shine al'ibada mafhumul ibada duka zance na gaba ɗaya zai tike ne akan wannan da irin dokoki da ƙa'idoji da Allah ya shimfiɗa mana don mu bauta masa mu samu tsira duniyar lahira ita kalmar ibada kalma ce wacce take da hausa ma an santa ana cewa ibada akan ce bautar Allah sai dai da yawa daga cikin mutane suna faɗanta ne amma ba su fahimce ta ba akwai buƙatar abinda aka halicce ka dan shi ka san shi ka gane shi dan ka yi shi daidai duk wanda ya bauta wa Allah ba a irin tsarin da Allah yake so ba to zai tashi a cikin asara da taɓewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura akwai mutanen da za su tarar da ayyuka da suka aikata a ranar tashin alkiyama aikin zai zama gashi nan an same shi amma kamar ƙura yadda ka san ƙura ta tashi ta watsar da abu ba su lada kalmar ibada masgari ne na abada ya abudu ibadatan a larabci kenan abada ya abudu ibadatan asalin kalmar an ciro ta ne daga ainun ba'un dal abada abinda abada take nufi a larabci literal meaning na abada ana nufin wato allinu ana nufin azul tausasa abu ko kankan da kai a wata ma'anar kuma ana iya fassara kalmar abada da ashiddatu da alghilzatu tsanani da kausasawa um, daga asali na farko an ciro kalmar al'abdu daga abadan al'abdu ana nufin bawa a wani ma'anar shine al-mamluk ko ka ce al'abdu a larabci ko ka ce al-mamluk da abu guda ɗaya ne jam'insa shine abdu al al'abidu ko kuma ka ce um, a'bud wannan salasa kenan kamar daga uku jama'a shine abid salasa shine abi a'bud bayi kenan wannan jam'u qilla kenan ko kuma ka ce al'ibad wannan jam'ul kasra kenan akwai al'ubudiyya akan ce al'ubudiyya a larabci abinda ake nufi da al'ubudiyya shine izharu tazallul bayyana kankan da kai shine al'ubudiyya izharu at-tazallul to akwai kuma al'ibada me bambanci da al'ubudiyya da kuma al'ibada duk kalmomi ne na larabci al'ibada ya fi kaiwa matuƙa akan al'ubudiyya ma'ana ablar في المعنى العبادة أبلغ لأنها غاية التذلل كي ومتك وجن كن كن دكي كما باء أيوة باء وند أكي مسأل العبادة سي وند أكي يا تن تن غاية الإفضال wato kaiwa matuƙa na wajen yi wa halitta falala to kaga a duniya ba wanda ya isa a ce ya kai matuƙa wajen yi wa bayi falala in ba Allah ba kenan ba a yin al'ibada in ba ga Allah ba shi shi kadai shekul islam ibn taimiyya ya yi magana akan ma'anar ibada a yaren wato a yaren shari'a wannan duk bayanin da na yi ma'anar ibada ne a yare na larabci ya ce al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda gamamman suna ne na duk abin da Allah yake son sa kuma duk abin da Allah ya yarda da shi min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina na daga ayyuka da kuma maganganu aiki da magana wanda ya fito fili ko a boye duk abin da Allah yake son sa duk abin da Allah ya yarda da shi na magana ko na aiki wanda ya fito fili ko wanda ya fito a boye wannan shine ake ce da shi ibada zan maimaita ma'anar saboda za ta mana amfani nan gaba kaɗan jama'a idan an ce ibada shine duk abin da Allah yana son sa kuma ya yarda da shi kaga nan ya kamata ka tambaya yaya ake gane abu Allah yana son sa kuma ya yarda da shi duk wanda ya ce yana yin ibada duk wanda ya ce yana yin bauta to dole ne in dai bautar yana son Allah ya karbe ta to dole ta zama Allah yana son wannan abun kuma Allah ya yadda da wannan abun ko dai magana ne kenan akwai magana ibada ko kuma aiki na gangan jiki kenan akwai aiki na gangan jiki daga bai shi ma ibada ne ko a fili kenan akwai abin da ake a fili ibada ne ko a ɓoye kenan akwai abin da ake a ɓoye sunansa ibada kenan duk abin da zai ɗauki sunan ibada dole ya zama Allah yana son sa kuma ya yarda da shi duk abin da Allah baya son sa kuma duk abin da Allah bai yarda da shi ba duk yadda kake son sa kai ko duk yadda kuke son sa ku to da zai taba zama ibada ba kan sani ko kuna ganewa sai to yanzu mu a matsayin mu na yan adam mutane yaya za mu iya fahimtar wani abu Allah yana son sa ya yarda da shi kawai wani ne zai tashi ya ce mana Allah yana son wannan abun kuma ya yarda da shi akwai wanda yake gaya mana Allah yana son sa yana yarda da shi ne waye alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ne zai iya baka bayani akan wannan abu Allah yana son sa alqur'ani ne zai iya baka bayani akan wannan abun Allah ya yarda da shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai iya baka bayani akan wannan abin Allah yana son sa ko kuma wannan abin Allah ya yarda da shi kenan duk wata ibada da ake so Allah ya karbe ta dole ta zama tana da rijista daga alkitabu wa sunna dole ne ya zama tana da tushe tana da asali daga cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ina jiye maka tsoron aikin banza duk wanda ya yi wani abu da sunan ibada da ba shi da tushe a cikin ƙura'ani ba shi da tushe a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce wannan abun ibada ne sunansa ya yi aikin banza ba shi da lada al'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina haka da qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ɗaya kenan wasu malaman suka ce al'ibada ismun ne ya jima'u kamalul hubbi lillah wa duk wani suna duk abin da zai nuna haƙiƙanin son Allah kaiwa matuƙa da ƙarshe wajen son Allah kaji ɗaya wa kamalu zulli lillah wa kuma ya zamanto iya kankan da kai ga Allah shi shi kadai kaiwa mutuka wajen kankan da kai kenan dole a cikin ibada a ji akwai son Allah a ciki idan ka zo kana yin ibada to a ranka za ka ji Allah ne kake so don shi kake yi wa ba a yi wani bauta in ba Allah ba ko manzan Allah ne ba a yi masa ibada kaga dai a duniya dai babu wani dan adam din da za a cire masa hula za a daga masa kafa wajen matsayi da ɗaukaka da sharafa a wajen Allah in ba annabi ko to ko manzo Allah baya ba a yi masa bauta shi da'a ake masa zan zo ne bayani dangane da bambanci tsakanin bauta da ɗa'a a nan gaba kaɗan kenan dole ne wanda yake yin bauta ya ji a ransa yana son wanda yake bauta wa ka ji rukuni na ɗaya rukuni na biyu dole a ji kankan da kai a ciki ka ji gajiya me gajiya ka nuna kai gajiyayye ne lokacin da ka kafa goshinka a ƙasa kana yin sujada sai ka ji san Allah a cikin zuciyarka sannan kuma ka ji cewa babu wani mutum da ya isa ka kafa goshinka a nan ka tirsa shi a ƙasa in ba Allah ba kenan dan wa kai dan Allah kai shi shi kadai tabaraka wa ta'ala Imam Jurjani rahimahullah ya daɗa yin bayani ya dada haskakawa dangane da ma'anar al'ubudiyya yake cewa alwafa'u bil uhudi wa hibzul hududi wa rida bil mawjudi wa sabri ala al mafqud jurjani kamar yadda a cikin attarifat, na shi jurjani din al'ubudiyya wato bauta a wannan ƙauli Ya ce cika alkawari bauta ne ma'ana duk wanda zai cika alkawari ya sani yana cika alkawari ne dan Allah ya ce a cika alkawari a cika alkawari a kiyaye dokokin Allah alwafa'u bil uhudi kiyayewa cika alkawari wa hifzul hududi kiyayewa dokokin Allah war bil mawjudi yarda da abin da ya samu Allah ya baka ɗari biyar ka yi haƙuri Allah ya sa albarka Allah ya baka miliyan biyar yi haƙuri Allah ya sa albarka Allah ya baka biliyan biyar yi haƙuri Allah ya sa albarka Allah ya baka tiriliyan biyar kai kan a'iba sai an ce ka yi haƙuri ba <laughs> mai tiriliyan ai ba sai ya haƙuri ba kar Allah ya sa ma ka yi haƙuri <laughs> ka yadda da abin da Allah ya hore maka na'am haka rayuwa take wani yana da shi wani bai da shi yadda da ɗan abin da ka samu yadda da yanayi haka Allah ya bambanta mu Na na qasamna bainahum ma'ishatahum haka Allah ce mu muka bambanta mu muka rarraba rayuwarsu a tsakaninsu Allah ya ga dama yi wancan mace kai kuma ya yi ka namiji ka yi haƙuri da aka bai da kai namiji ko da kana jin haushin kai ka fi ka zama mace ke ma yi haƙuri hajiya da Allah ya mai da ke mace ko da kina sha'awar ki zama namiji Allah ya yi wani dogo kai kuma yi ka gajere Allah ya yi wani mai ƙiba kai kuma yi ka shi siriri ka yi ta ci tun da ake tun da kake duniya kake ci amma ka yi kai ƙiba wani kuma ka gaba abin kirki yake ci gaba sai kumbura yake yadda ka san buga masa iska ake yi jikinsa mai godiyar Allah ne kai kuma jikinka baya nuna godiyar Allah <laughs> haka Allah yi ka sai kai hakuri ko ba haka ba to ka yarda da abin da ya samu sannan as-sabru 'ala al-mafqud ka yi haƙuri dangane da abin da aka rasa an rasa ka rasa da ka yi haƙuri ka rasa uba ka yi haƙuri ka rasa jari ka yi haƙuri an maka gobara ka yi haƙuri ka rasa aboki ka yi haƙuri yanzu ake gaya mana mun rasa dan uwa sai muka yi haƙuri as-sabru 'ala al-mafqud duk abin da muka rasa wani abu da kake nema sai ka rasa shi duka waɗannan idan kun dunkule su inji imamul jurjani shine ake ce da shi al-ubudiyya to akwai at akwai kuma al-ibada imam al-hallal al-askari ya bambance tsakanin Al'ibada ibada da kuma at da ibada da kuma da'a al-ibada ghayatul khudu kaiwa matuƙa wajen kankan da kai kuma ita ibada la tastahiqu illa bi ghayatil in'am ku fahimci wannan zancen ghayatul khudu iya kaiwa matuƙa wajen kankan da kai sannan kuma ba a kaiwa matuƙa wajen kankan da kan nan sai wanda ya yi maka ni'ima tayyaka to wai in ce da kai waye ne yake yi maka ni'ima tayyaka Allah Allah kenan daga wannan ma'anar ma yana nuna mana ba a yin ibada ma kowa sai ga Allah الإبادة غاية الخضوع ولا تستهق إلا بغاية الإنعام إتباتا تنتنتا سيد عينهم واندي مكان إما تكر الشيخ شيء ساسك شيء لا يجوز أن يعبد غير الله بهلة أبوتا ونيبا ألبا كما sharaɗi na gaba suka ce ita ibada bata halatta ba ibada bata halatta ba ibada bata cancanta ba in ba ka san wanda kake yi wa bauta ba kenan ana bin ka bashin ka san Allah kafin ka bauta masa shi yasa yake ku sanni kafin ku bauta mai in ba ku sanni ba za ku yi ku bauta mai ku gane ni kafin ku bauta mai sannan kuma duk wanda ya baka wani abin da baka san shi ba yake ka bauta masa to bai cika bauta ba yaya za ka bauta wa abin da baka sani ba yanzu wanda yake bautan gunki ya san gunki wallahi bai san shi ba wanda aka bashi sunan wani mutum idan zai faɗi yana kiran sunansa idan zai tashi yana kiran sunansa idan ya shiga bukata yana kiran sunansa wataƙila ba su taɓa yin zamani ɗaya da shi ba wataƙila ba gari ɗaya suke da shi ba wataƙila bai taɓa ganinsa ba ko a hoto amma an liƙa masa a ransa idan zai faɗi shi zai kira ko idan zai tashi shi zai kira kaga yana bautar abin da bai sani ba wani ya zo yana bautar rana wani ya zo yana bautar wata wani ya zo yana bautar dutse wani yana bautar aljanu wani yana bautar farji wani yana bautar haske wani yana bautar ra'ayi bai kamata ka bauta abin da baka san shi hakikanin sani ba Allah ana bauta masa ne dan yayi bayanin kansa annabinsa yayi bayanin sa kuma ashe wajibi ne kafin ka bauta wa Allah ka san Allah dan idan ka san girman sa to wannan shine zai sa ka ci gaba da yin mai bauta ka san ya cancanta ka bauta mai tabaraka wa ta'ala to ita tsa'a me ake nufi da tsa'a shi ne suka ce fi'ilul waƙe ala hasabi iradatil murid ka aikata abin da yake faruwa abin da yake samamme a bisa gwargwadon nufi mata kana muridu a ala rusbatan mimman yaf'alu zalika wata kunu lil khaliq ita da'a idan an ce ana yin da'a to biyayya ake nufi kuma kana yi ne iyayen da kai kake so yanzu ka ga bambancin da'a da bauta Allah ne shimfiɗa maka yaya za ka yi masa bauta yanzu sallah ai ba a bar mu yi yadda muke so ba amma da'a mutum yana yin da'a iyayen da yake so yana bin babansa iya da ya ga dama wani kaga yana mai cikakkiyar da'a wani kuma rabi da rabi ne yana biyayya wa matarsa yadda ya ga dama in ya ga dama wata ya fandare in ya ga dama wata ran bai yi da'a yayansa idan ya bashi ya masa da'a idan bai bashi ba ba zai masa da'a ba a nan abin da nake so ku gane ita da'a kamar dan adam yana da dama ya ƙara ta ko ya rage ta ya yi ta yadda yake so amma ibada sai Allah ya ce idan ka zo yin asuba asubahi raka'a biyu kawai za ka yi duk sanka da Allah kar ka yadda ka raka hudu idan ka yi hudu ka yi bida a zahar Allah yadda yake ta a yi ta a yi raka'a hudu duk wanda ya yi uku ya saba wa Allah la'asar ana son a yi raka'a hudu duk wanda ya yi raka bakwai ya saba wa Allah magariba sai aka ce a yi uku duk wanda kirinki da rawar kai ya sa ya ce bari ya cika ya hudu kamar yadda la'asar ta yi ya yi aikin banza Allah bai zai karba ba isha'i aka ce ka sake dawowa ka yi wannan guda hudu irin azahar irin la'asar duk wanda ya ce a ai saboda dare ya yi an fara gajiya shi gaskiya biyu zai yi ka yi aikin banza kaga kenan ibada za ka yi ta ne yadda aka ce ka yi ita kuma da'a ko da an ce kai din kana iya dungushe kai ku bi monitan ajin ku zai sa za mu bi shi yana fita ku zagi monitan kaga kuna yin da'an ba lalle yanda ake so ku yi ba to wannan shine wato bambanci na kusa kusa da zaka bambance tsakanin da'a da ainihin wato me biyayya da ibada to shi Allah ana masa ibada ne manzo Allah kuma ana masa da'a ana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka shimfiɗa mana iya zurfin da'an ka ga annabi iya kusancin ka shi ina fatan kuna ganewa iya bin annabinka iya da'ar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kusancin ka tare da shi ran tashi alkiyama iya baya baya da shi da kai iya baya baya da shi da kai da zai ranar tashi alkiyama to shi sa aka ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a cikin yau annabi da'a rigenge ne ake tsere ake yi karka ɗauka bin annabi daidai ke da bin yayanka kai bin annabi ya fi bin mahaifinka karka ɗauka bin annabi daidai ke da bin abokinka ba iri ɗaya ba ne sannan kuma sai aka liƙa ɗa'ar da ake yi wa annabi idan ka yi masa ɗa'ar kuma ka yi ibada a the same time abu biyu za ka samu na lada ka yi ɗa'a kuma yin ɗa'an ibada ce za a rubuta maka ladan ka yi ibada sai so kenan idan kun fahimci zance na a duk duniya ba wanda ake masa ibada in ba Allah ba ba wanda ake mai sujada ba wanda ake masa ruku'i ba wanda ake masa karatun qur'ani wai dan shi a kira sunansa ba a yi ku duba sallan nan da Allah ya zo sa a yi ta sai ce a tsaya a yi kabbara a rike hannu a sunkuya a daɗa ɗagawa a daɗa sunkuyawa a tirsasa goshi a ƙasa a ɗago a daɗa komawa a daɗa ɗagowa a daɗa komawa yanzu in ra'ayinmu ne wani sai ya ce shi ƙiƙam zai yi ta ya za a ce sai ya sunkuya sai ya ɗaga sai ya sunkuya haka Allah ya ga dama haka za ka yi ta yanzu azumi sai aka ce ka fara daga keto alfijir an daina cin abinci za ka ci abinci kafin alfijir ya keto amma yana ketowa an rufe maka cin abinci ba za ka sake cin abinci ba kuma sai yaushe sai in rana ta faɗi yanzu in ni da kai ne inda za a bar mu a ra'ayin mu ne sai a ce gaskiya kyanta ana yin azar a sha ruwa kamar yadda kirista suke azumin su su suna farawa ne tun daga bayan azar ko bayan la'asar zuwa magariba sun sha ruwa ko kuma su fara tun daga safe zuwa azar sun sha ruwa shi azumin su rabin rana suke yi su ba su yi ta cikakke ba an ce a yi talatin to sai suka ce su za su yi sittin amma a rabi rabin rana maimakon su yi tun daga keto alfijir har zuwa faduwar rana ko ina fatan kuna fahimta to sai suka ce rabin rana za su yi ku kuna yin talatin su kuma sai su yi hamsin ko sai su yi arba'in mana sun yi kwamfanzetin ɗin ƙwaya goma kenan kaga wannan sun yi ra'ayinsu su kuma bata zamanto ibada ba yanzu ina so na irga mana abubuwan da suke idan mutum ya yi su a sunan ya yi ibada ne abu na farko tauhidi kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ibada ne ikhlasi yin abu dan Allah ibada ne mana duk wanda ya wahada Allah ya yarda ba mai rayawa ba mai halitta ba mai bayarwa ba mai azurtawa ba mai dagawa ba mai saukewa ba mai ciyarwa ba mai bada lafiya ba mai bada cuta ba mai kaza ba mai kaza ba mai kaza ba Allah ba sannan kuma ya yarda uluhiyarsa ba wanda ya cancanta a masa bauta in ba mai wannan sifofi ba to yayi abin da ake ce da shi tauhidi ya yadda Allah shi kadai yake da sunan naki masu kyau ba wanda yake da suna irin na Allah Allah shi kadai yake da sifofi masu kyau ba wanda yake da sifofi ke yawa irin na Allah yayi tauhidi wannan a matsayin ibada ne za a rubuta masa lada duk wanda yazo yi sallah don Allah ya yi ibada ya yi sadaka don Allah ya yi ibada ya taimaki wani don Allah ya yi ibada ya kai ziyara gurin abokinsa don Allah ya yi ibada ya je gaida mahaifiyarsa don Allah ya yi ibada ya taimaka wa abokinsa yana cikin talauci ya yi ibada sannan kuma imani da Allah da sharuɗansa ibada ne yin sallah ibada ne sallan nan tafarilla da tanafila ibada ne bayar da zakka ibada ne bayar da sadaka ta nafila ibada ne duk wani dangi na taimakon wani ibada ne ko kafiri ne ka taimaka masa kafiri wanda baya sallah ya shiga yunwa ka bashi abinci Allah zai baka lada kayi ibada kare in ka bashi abinci ya ci kare kayan banza kare idan ka ciyar da shi kana da lada alade in ka ciyar da shi kana da lada duk wani abu mai rai in ka taimaka masa kana da lada ibada ne azumi an ce wani sirri ne tsakanin Allah sirri ne tsakanin Allah da bayinsa ya ce sawmu li wa ana ajzi bihi da wannan da cizo as-sawmu li wa ana ajri bihi azumi nawa ne in ji Allah kuma ni kadai zan yi sakayya da shi jama'a ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah bai bashi sanayya akan ladan azumi ba yanzu da za ka yi azumi ran litinin ko ka yi azumi ran alhamis ko ka yi azumin farilla ko na nafila ko na bakance ba wanda ya san iya yawan ladan ka sai Allah to shi azumi ba wanda zai je ɗauki niyan azumi ya ce zai yi don wani ba yi ana yi ne don Allah Ta baraka wa ta'ala mu'amala kyakkyawar mu'amala al-mu'amalat ibada ne kai malamai suka ce neman abinci ma ibada ne kai wanka ka gyara rigarka ka hau motarka ka tafi kasuwa ka je ka zauna ka jira Allah ya kawo ciniki ka samu kuɗi ka ci riba shi ma wai ana rubuta maka ibada ne a matsayinka na musulmi saboda ai idan ka samu wani abincin ka zo ne ta taqawwa bihi Za ka samu ƙarfi ka samu lafiya dan ka bauta Allah ba sai ka ci abinci ka zo ka yi bautar Allah ba ba da wannan kuɗi ne zaka samu ka taimaki iyalinka ba to shi ma idan ka kyautata niyya in kai kasuwanci na halal sunansa ibada Allah zai baka lada sannan kuma cin abu mai daɗi biyan bukata na sha'awa cin abu mai daɗi ko shan abu mai zaƙi wannan idan ka yi don Allah ne ka samu lafiya ka bauta wa Allah shi ma ibada ne yin aure ma ibada ne za ka samu matar da za ta taimake ka da kai kake dafa abinci da kanka yanzu kana kwanci za a daho a kawo maka da ruwan sha sai ka je ka sunkuya bakin famfo ka taro yanzu kawai sai dai a kawo maka ka sha ina fata ana fahimta a yi maka kaza a yi maka kaza ta maka gadin gidanka ka tafi ka bar miliyan ɗari baka da damuwa don yana hannun matarka ka tafi ka bar 'ya'yanka dan da uwarsu ba za ka taɓa damuwa ba idan ka tafi ka bar gidanka matarka tana nan amma in ba ta nan sai ka ce kai na tafi na bar gidana mata ta ba ta nan gwanda in koma gida da wuri kaga tana maka gadi a wani lokacin mai gadi ce wani lokacin kamar ma bauta bauta take maka ta ma abinci da safe ta maka da rana ta yi maka da daddare kuma in ta yi ba daidai ba ka yi mata faɗa wannan ni'ima ce babba ita kuma Allah ya liƙa rayuwarta da samun aljannanta ta yi wannan kai kuma Allah ya liƙa samun aljannanka kai kuma ka taimake ta ka ba ta ci ka ba ta sha ka ajiye ta ta zauna ta yi bacci ta huta kai kuma ka je yi ta buge-buge ka je ka mako can ka mako nan ka har haɗo nan ka har haɗo nan ita kuma tana zaune tana jira sai ka kawo ita aikin ta kawai dafawa kaga Allah sai ya raba wa kowa aikinsa wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa Allah ce inna sa'ayakum la shatta aikin ku aikin mace daban aikin namiji daban abinda namiji zai yi daban abinda mace ma za ta yi daban suna iya haduwa akan wasu abubuwa amma akwai abubuwan da suke rabuwa wallahi mace ba za ta iya ba wallahi namiji ma bai zai iya ba wani mutum wata rana suna tafiya a mota wasu mata matan alhazai sun hau mota ana gudu aka sa wani dobul sigina na rashin mutunci aka wuce cika Allah isa talauci yayye ya taka motarsa ta kasa iso wannan matan nan leƙawa suke suna masa dariya kawai yan mata ne kuma a cikin mota mai zafi suna cikin tafiya suka da kirami kacau fau taya ta fashe sai suka yi fakin su su biyar ne a cikin mota. dukkan suka rike wulsfana gaba ɗaya suka haɗu don Allah ki danno in ba za ki danno ba ke bari ana ta dannawa ana da wunsu na kwaya daya wata ta sa kafa wata ta rike suna ta murdawa su kwance taya nan su sa safiya taya wallahi suka kasa kwancewa sai ya ce faka nan yau za ku ga inna sa'ayakum la shatta aka nemi wani yausa a cikinsu wani matacce matacce mara karfi a cikinsu aka je zai kwance musu wannan tayar yana da ce ku gafara da Allah da ba kun sa mana wani dubin sigina ba kuna abin nan yana zuwa da ya sa kafa sai danna kaf sai ya bude noti daya kaf sai ya bude kaf ya bude ya kwance musu nan daga ya daga jak ya canja musu ya ku tafi saura ku dada wuce mu kuma a hanyar abuja ka yana abu yanzu wannan misalin kaɗai guda ɗaya kaga wannan ke nuna maka masu cewa what man can do women can do better is totally lie wallahi a'a what men can do women can do better kaji kaji kaji kaji aikin banza ba ta isa ta kwance safaya ta aka ta isa ba ga misali guda ɗaya ba ina fatan kuna fahimta ko da za ta yi illa bi shiqil anfusi ta san bata cancanta ba akai ma namiji akwai abin da ba za ka iya ba yanzu yaro ne karami za a baka reno tun daga safe za ta dan shiga kicin za ta dafa ma abinci Ilala lazim wala kana masa wasa yana maka wasa kana mai wasa yana maka wasa yaro bai da sabuwar lokacin da ya shiga bukata sai bude maka baki kya kya kya kya ka rike ya danne abin nan ka rike ya kauce ya yaki da karshe cewa zaki ke zai karbi danki dan Allah ina tabbatar maka zai yi wahala ka iya rike yaro tun daga safa zuwa yamma ba za ka iya ba wannan a hannu fa kana da daman ka dora shi akan ka za ka yi reno ba za ka iya yi ba to ballantana a ciki wallahi dan bayan gida dan tsaya ma kwana uku baka samu kaza ga ba baka iya daukan sa cewa za ka yi wallahi jama'a ina da nauyi a cike nake na kasa na kasa zubarwa amma ka duba mace za ta dauki da wata takwas wata tara yaro wani za ga shi ke 4 kg 5 kg wannan fa a ciki take dauke da shi fa dan Allah wata ranka gwada daura jakar ka a tumbinka ka ce za ka dan yi zagaye ka je kasuwa ka dawo ka ga za ta dauku ke ta kaga Allah ya bambanta tsakanin mu kowa da irin yadda zai iya rayuwa ina fatan muna fahimta so ana yi wa Allah bauta wajen taimakon iyali a gida ana yi wa Allah bauta wajen ita kanta iyali ta taimaki mai gidan ta tausaya masa ibada wato tana da rukunai kala-kala na farko dai wannan ibadan da nake taimako bayani shine rayuwarmu gaba daya kuma babu wani annabi da Allah ya turo shi ba sai da ya kira mutanen su bautawa Allah kowa duk annabi da Allah ya turo shi sai da Allah ya sa yayi da'awa zuwa ga wannan ibada din wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani annabi ba wani manzo Allah ya ce da muka turo kafin kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama face sai mun yi wahayi gare shi ya gaya wa mutanensa su bauta mini in ji Allah tabaraka wa ta'ala su yadda babu abin bauta da cancanta in ba ne ba amma wallahi ina gaya muku kun ga wannan duk bayanan da muke yi akwai waɗanda suke ganin cewa akwai wani mai ba da wani abu ba Allah ba wata rana a ƙauyen su maila mun je wa'azin maguzawa wani ba ma guje muka je muka yi wa'azi muka yi wa'azi muka yi wa'azi sai ce kai malam ce mun ji amma yau sama da shekara arba'in ga wani dutse na a kofar gidana wani dutse ne wallahi duka duka duka dutsen nan ina irin dutsen nika da mata suke suke wannan suke nika da shi yace duk ran da muka shiga fari ba mu da ruwan sama shi muke roƙa kuma yana kawo ruwan a nan fa jihar Kano aka yi min wannan karatun ina je da ayoyina da hadisaina da tauhidi na. ba ma guje yace wallahi duk ran da muka rasa ruwa muka je muka yi wa dutsen nan kirari muka mai kirari muka mai kirari muka mai kirari muka tultula masa burkutu giya Allah sai ga gari ya hadu da hadiri kawai ba ma guje malam na je na ga dutsen nan na sunku ya zan ɗauke shi wala bai ɗauku ba bala'in nauyi ne da shi na fitar hankali yadda ka san gunki aka ajiye to a nan gurin ina so ku gane cewa shi ɗan adam yana buƙatar a bashi dalilai da hujjoji da za su gamsar da shi lalle Allah kwaya ɗaya ne to tambayan da za ka yi masa da kafin ku samu farin wa yake karuwa? da da shi dutsen babu shi ai daga baya aka sassako shi aka samo shi wa yake karuwa? kuma shi Allah yana da wani abu guda duk lokacin da kai rataye imaninka akan wani abu ka makala imaninka akan wani abu sai Allah i makala wato taimakon da yake maka din sai ga kaman wannan abin shi yake baka misali wani an bashi dan taimako haka dan dafa'i yana zuwa kasuwa da shi maganin ciniki na abubuwa da ake dan rikewa wata rana yaya aka yi ashe ya bashi a gajeren wandonsa ya yi wanka matarsa ta haɗa shi a cikin kayan wanki bai je da shi kasuwa ba ya zauna ya zauna ya jira ya jira duk kwastoma in ya zo sai ya wuce alhaji bismillah fa shi kayan ba wanda yake kula shi yana laluma yana laluma sai ga wannan dan abin da aka bashi baya na sai ce haba da walakin ai na baro shi a gida da aka yi koma ya je ɗauko wannan layar da aka bashi shi a tunaninsa yana samun ciniki ne saboda ita kaga anan ya rataye imaninsa da yaddarsa akan wannan abar Allah da jarrabawa irin tasa sai kuma me sai ya sa maka ka ji cewa wannan din shine zai baka duk da cewa Allah ne fa mai bayarwa shi yasa manzo Allah yake cewa mana Allah ka tamimatan wukila ilai duk wanda ya rataye ko laya ko wani abu ratayawa to ana rataye imaninsa a jikin wannan abu wani ya je ya karɓo layar ɓata, ya je zai sata ya je malamin ya ba shi kuɗi ya ba shi layar ɓata. zai na so in nuna muku ne ku rinka dogaro ga Allah a cikin sha'anin ku daina dogaro ga wani Allah yawwa ko da kuwa an jarrabe ka ka ga ɗin wani abun an yi shi kana ganin kaman wannan abu ne wallahi ibtila'i ne wallahi ba mai bayarwa sai Allah wallahi ba mai hanawa sai Allah dan duk wannan abun za su kare kullu man alai ya far to ranar da abun ya kare wa zai ciyar da kai dan da yake cikin cikin uwarsa jariri wa yake daukar nauyin sa ka tona rijiya kai zurfi gaba 20 30 ko sama da haka ko bohol sai ka je a fasa wani dutse sai ka je ka ga wasu kwari a ciki abun mamaki ya ilahi wa yake ciyar da wannan kwarin a ina suke shan iska ina suke samun ruwa ina suke samun kuma wallahi za ga diddigar abincin da wannan kwarin suke ci wa yake musu in ba Allah ba so ku yadda cewa Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa ta baraka wa ta'ala bawan Allah ya je karbi da abun da ya karba sai dai je zai sata ya je ya shafa ya shafa kawai sai ya shiga shago ba sai fara hada kaya ba sai ya na kai dan iska mai kai baka da mutunci barawo ne kai ya dada shafawa shi a tunaninsa ai ba a ganin sa ai to kaga nan ya samu matsala kenan yanzu a nan gurin kaga ba Allah ya kira ba da zai shiga shagon da sau ma ya yi da ya ce ya Allah ka sa in bace <laughs> ina fata ana fahimta me yasa ya shiga wannan saboda yadda da wannan abu dogaro da wannan abu ina fatan kuna fahimta Allah shiga nan da mu ibada tana da rukunai ibn al ya yi bayani yake cewa innal ibadata tajma'u aslaini dole ne a cikin ibada ya jama'a a samu gayatul hubb na biyu ghayatu zul wal khudu'a duk ibadar da kake so Allah ya karbe ta dole sai an samu soyayya a ciki kamar ya soyayya ga wanda ya sa kake ibadar kana azumi kana jin kana son Allah don Allah ne ya ce kai kai sujjada a ranka kana jin kana son Allah kana ta kiran Allah kana yin sallah kana jin kana son Allah don Allah ne ya ce ka yi ka ɗauki kuɗinka kana son kuɗin nan amma saboda son Allah ka fifita son Allah akan son kuɗin ka ba wani dubu biyar ce wallahi in ka je ka raba ƴaƴanka, za su maka addu'a in ka je ka dai sai musu ɗan tsire da kaji ka kai musu za a yi murna a wannan ranar amma haka ka hakura ka ɗauke ta ka ba wa wani wanda ya fi ka bukata wannan son Allah ya sa ka fifita son Allah ɗin akan son abin duniya ko son abin da kake so ibada ba ta yiwa sai da rayatul hubb in ji ibn al-qayyim rahimahullah sannan kuma ghayatul khudu' wa dhull dole ne ya zama an samu kaiwa matuƙa wajen kankan da kai kaiwa matuƙa wajen ainihin wato nuna kai din a ƙasa kake ba inda za ka zo kana yi wa Allah bauta kana ta ta'azam ka duba sarauta irin ta sarki in zai zauna sai a lullube ba za a gani ba in zai tashi ma sai a lullube ba zai gani ba wai rigar safana in ta sauka shi ba zai gyara ba sai dai wani ya zo ya gyara mai amma haka zai zai naɗe wannan rigar ya daga hannu ya ce Allahu akbar ya saki rigar ya sunkuya kamar yadda ake sunkuya masa ya yi sami Allahu liman hamidahu kamar yadda ake miƙe masa ya yi sujjada wannan goshin wannan fuskar da ba a ganinta haka zai cirsa sata a ƙasa duk da shi ba sarake ne a wa ake wannan ma shi za aka ci karka yadda wani don girmama shi kai masa abin da ake yi wa Allah la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kada ku yi sujada wa rana kada ku yi sujada wa wata duba tsawon rana duba nisan rana duba girman rana rana malam ta fi duniya girma rana kwaya ɗaya wannan bol ɗin kwaya ɗaya na rana idan an buɗe shi girmansa da za a isa kansa ya fi duniyar gabaki ɗaya girma amma kar ku yi masu sujada baiwa Allah ci. ita ma tafiya take da faduwan nan fasujada take wa Allah idan rana ta tafi ba tana faduwa ba wannan faduwar fasujada take wa Allah ba tana fitowa ba sujada take wa ubangiji wata ba yana zuwa ya tafi ba sujada yake wa Allah tabaraka wa ta'ala kai duk wani abin da ka sani a duniya yana yi wa Allah tasbihi yana masa bauta Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura wa in min shay'in ai wa ma min shay'in babu wani abu a duniya face wallahi yana yi wa Allah tasbihi kaga wannan microphone din wallahi yana yi wa Allah tasbihi kaga wannan abun yana yi wa Allah tasbihi kaga wannan wayar tana yi wa Allah tasbihi kaga wannan takardar tana yi wa Allah tasbihi kaga takalminka yana yi wa Allah tasbihi kaga hularka tana yi wa Allah tasbihi kaga sujjadarka tana yi wa Allah tasbihi babu wani abun da baya Allah tasbihi bishiyar gidanku tana yi wa Allah tasbihi tana magana yi ko annan muhammad sallallahu alaihi sallama a makka dutse yana masallama yana ji bishiya ta yi wa annabi magana a riwaya wata rana aka ce annabi ya tura wani ya ce kaje ka ce waccar bishiyar kaje ka ce mata muhammadu yana kiranta ta zo ya je ya ce ke muhammadu yana kiranki haka ce ta mirginowa ta zo gabansa ta tsaya alaihi salatu wassalam ashe suna da wani harshe nasu da suke magana kaga dabbobi wallahi suna magana kaga cinnata tana magana kaga tsuntsaye suna magana walakin la tafqahuna taslihahum ku din ne ba kwa ganewa Allah ya sa wani wata dalma wani sinadari anan wanda zaka iya gane magana dan uwanka mutum amma ba za ka iya gane wata magana wanda ba nasa ba yanzu aljani ba yana magana ba amma ba za ka gane magana aljani ba yi ina fatan kuna fahimta amma yanzu kai bari misalta maka yanzu nan za ka zo dan uwanka yana magana mutum ne irin ka in ya muri yayi ta kawai ba ka ganewa amma ka yadda yana magana kai ma yanzu idan ka je kasar yarbawa kai ta hausa za ce na hausa ma no ba a gane me kake faɗa idan ba mai jin larabci ba ne laraba su ta garda larabci ba san me kake ba kai ma idan kada haɗu da balarabe ya maka ba daidai maka ce mutumin banza ka zarzage shi baya ganewa yana ji amma baya ganewa ku gane wani abu yanzu mu ya mu a tsakaninmu wani zai zo ya yi magana baka gane ba to akwai abin mamaki idan an ce bishiya tana magana baka ganewa dan an ce tsuntsu yana magana baka ganewa to bari buga muku misali annabi suleiman ai shi yana gane maganar su annabi suleiman yana jin maganar tsuntsaye annabi suleiman yana jin maganar kwari annabi Suleiman yana jin magana aljanu yi ya bamu labari aikan tsuntsun huda huda yake mali la ara alhudhuda am kana min alghaibin ina huda huda ban shi ba wani wuri ya tafi la'u law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatini illa yatiyanni bi sultanin mubin sai na yi wa huda huda azaba ya Suleiman tsuntsu ne fa ko kuma sai na yanka shi sai ga Allah ya ba mu labarin alhuda-huda ya yi magana sai ga alhuda-huda ya dawo ya ce ai na je wani gurin da na zo da maka da wani labarin da baka san shi ba inni wajattun ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wala a arshun abin. wannan magana ta tsuntsu ne na je na tarar da wata mata Allah ya bata komai kuma da ita da mutanenta suna bautar rana ba sa bautar Allah wannan information din tsuntsu ne alhuda huda ya bawa Suleiman kuma Qur'ani ya yadda ya kawo mana shi shi sa ka yadda da Allah tururuwa annabi Suleiman ya zo zai wuce da shi da rundunarsa da aljanu da mutane tururuwa ko cinnaka take cewa yan uwanta ya ku taron cinnaku ku shiga gidajen ku kada suleiman ya zo ya tattake ku bai sani ba قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون tururuwa ta ce wa ya ku taron tururuwa kuma zama zama ku shiga ɗakunan ku shiga cikin ƙasa ga Suleiman ya taho da shi da rundunarsa da mutane da aljanu ba sani ba za su tattake ku kar sai Suleiman ya fashe da dariya fata basama dahikan min qauliha sai yayi dariya dangane da maganar wannan tururuwa wai ta ce wai bai san me ake faɗa ba ba sani ba alhali ya sani kenan anan ina so nuna muku kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya sa ɗan adam yake gane wannan kuma shi Allah yana musu magana kuma suna jin magana Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yana nuna maka ba wanda ya cancanta ka bauta mace shi kadai in ba Allah ba to dole ka ji kana son Allah kuma dole ka kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala abu na kusa da ƙarshe da zan tsaya shine menene amfanin ibada a rayuwar dan adam ibada a cikin ta akwai tarbiyatul ruh wa tabziyatuha tarbiyar rai da ibada ake yi wa rai tarbiya jama'a wanda yake so yayi training kai ka ce su shiru da Allah da ibada ake yi wa rai tarbiya wanda yake so yayi training din ransa akan bin Allah ya yawaita sallah ya yawaita ibada ya yawaita karatun Ƙur'ani, ya yawaita salatin annabi ya yawaita yin sadaka ya yawaita tuba wannan yadda ka san ka sa rariya kana tankadewa kana cire abu mai kyau kana fitar da dusa billahi azimu haka kake yi wa ranka tarbiya kuma ibada din abincin rai ne yanzu gangan jikinka kana ciyar da shi abinci da abin sha ya haɓaka ko to abin da yake ciyar da ranka gaba yawan ibada a nan abin da ake so a ce da kai bautar Allah daidai take da ciyar da ranka abinci kana ƙarawa ranka lafiya ne wanda baya bautar Allah kamar ransa a mace yake shine tarbiyatul ruh wa tagziyatuha sannan kuma akwai tahqiqu hurriyatul insan a cikin bautar Allah akwai samun wato right akwai samun yanci mutum ya samu yanci alal akalli an raba ka da bautar wani Allah an ce kai ɗan adam ne karka bauta wa gunki karka bauta wa kabari kada ka bauta wa itace karka bauta wa kaza idan za ka roƙa ka roƙi Allah idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah wani Allah ne guda ɗaya qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu Shi ne aka shar'anta maka duk abin da zaka nema na bukata ka roƙe shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ka nema a wurin Allah shi shi kadai da haka aka haramta zuwa a ji a roƙi kabari wanda zai shiga bukata zai rungumi kabarin babansa ko kabarin yayansa ko kabarin matarsa ko kabarin malaminsa ko kabarin makocinsa yana neman taimakonsa lalle ya yi kuskure ya kira wani ba Allah ba yanzu wanda yake kwance a cikin kabari wanda ya cike cikin irin wannan yanayi yaya za a yi kaje ka roƙe shi da kai da shi wa ya fi buƙatar taimako shi da yana kwance watakila sa ake baka sani ba shi da yana kwance watakila azaba ake masa baka sani ba shi da yake kwance watakila yana da na sani yayi rayuwa a duniya bai ci moriyar rayuwarsa ba kai fa yanzu kana da dama kai salatin annabi kana da dama kai raka'a biyu kai nafila kana da dama kai karatu alqur'ani shi wannan fa bayi da komai to yaya za a yi ka zo kana roƙon sa wal ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat Allah ya ce yanzu waɗanda kuke kira ba Allah ba ku gaya mun wai me suka halitta ne waɗanda kuke kira ba Allah ba waɗanda kuke roƙon su ba Allah ba menene suka halitta aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ya ce a gaya masa me ya suka halitta a bayan ƙasa me ya suka halitta a ƙasa sun taimaki Allah wajen halittarsa ba Allah ya gajiya ne suka taimaka masa suka taimaka masa wajen yin gabar Allah ya kasa ne wajen yin mutane suka taimake shi Allah ya kasa ne wajen yin kaza suka taimaka masa ma za ka laƙo min al'ardi am lahum shirkun fi samawat ko sun taya Allah ne wajen halittar sammai in ji Allah Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wanda ba zai taba amsa ma ba har tashi alkiyama da kai da wanda ka roki kabari da wanda ya roki wannan karfan wallahi ba ku da bambanci wannan karfan da zaka cewa bani, bani, bani, bani ba ni ba ni shekara 300 billahi azimu ba zai baka ba kuma shi ma wannan kabarin da za ka je ka ce ya baka ya baka ya baka ya baka wallahi ba zai iya baka ba wallahi shi yake bukatar taimakonka to me yasa mutane suke kin bautawa Allah sai mutum ya tattara bukatunsa ga baki daya ya nade ya tafi gindin kabari yana roƙonsa wannan cin mutuncin alkur'ani ne dan qur'ani ya ce kada yi dan waɗanda kuke halitta ba su iya halittan komai ba innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaba Allah ce wanda kuke kira ba Allah ba ko kuda ba za su iya halitta ba kuda ka hada mutanen Kano gaba daya ka ce su yi kuda daya dubo kuda dubo karancin kuda fas ka kashe shi ka marmashe shi amma wallahi Kano gaba daya ta hadu billahi lazim ba za ta iya kuda ba ta hada da Jigawa ba za ta iya kuda ba ta hada da Bauchi ba za ta iya kuda ba ta hada da Maiduguri ba za ta iya kuda ba ta hada da Yobe ba za ta iya ba ta hada da can ta hada da can kuda daya ba za ku iya ba lan yakhluqu zubaban Allah ce wala ta lahu ko da za su yi taron dangi su yi kuda duk duniya ba za a iya yin kuda ba wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqiduhu min inda kuda zai fulji wani abu daga hannunsu suna shan mangoro suna cin gwaiba ko suna shan gwanda kuda ya zo dan gudura ya tashi ya sama ya gudu ba wanda isa ya bi shi la yastanqiduhu min Allah ya ce ba wa fa talib wal matlub da mai nema da wanda ake neman ya ba duk da ifai ne masu rauni ne ku rike Allah ku huta ya za a raba ka da Allah haɗa ka da kafar wala a raba ka da Allah a ce ka roki wannan idan kun shiga matsala ku neme mu kai dan wa aka rama kalla a neme ku aina ai da zai yi bai ku ce idan kun shiga matsala ku nemi Allah iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in malan ga abin da muna ta faɗa kullum amma mun kasa gane shi amma yau sai mutum ya tashi bukata idan yana neman kujerar siyasa sai ta kame kame billahi azimu ina gaya muku akwai mutanen da ba su yadda ba kujerar da suke kai ta mulki ba su yadda wai Allah ne ba su ba sun ɗauka wani ɗan adam yake ba su saboda ba za su taɓa neman ta ba sai sun je sun nemi taimakon ɗan adam Sai sa ake sa su ta kashe mutane da an zo harkar siyasa sai a ta ɗaukan mutane tsaki ake da mutane wani bawan Allah ya gaya mun kujera ne yake nema ta sanata wani ɗan uwansa yake nema ya ce, wallahi malam daga nan hannu jira ciki wurin wani boka yace ranka daidai za a samu kujera amma sai an rasa mutum Ya yi tiris ce ba kome me za a kawo shi boka ya ce, a kawo mun jariri sabon haihuwa aka je aka ɗauko jariri na aka kawo shi sabon haihuwa aka sace jariri aka kawo shi ana kawo shi bokan ne ce, ku sa mun shi a turmi ku kirɓe mun shi wallahi ai boka bai yi bayi haka aka sa shi aka kirbe shi da kashinsa da bargonsa da kashinsa da fitsarinsa aka kirbe shi wallahi wannan cijin da ya mun bayani yana nan a raye yanzu ya haura shekara saba'in na ne ya ce wallahi wallahi malam na san wanda ya wani abu kuma malam yana kan kujerar nan mutumin nan haka aka kirbe kuma aka kukulle masa alai da aka bashi ya je cinye kayansa amma fa yana kan mulki shi yasa ina gaya maka ko kaga akan mulkin nan ba abin da ba za su yi ba duk wanda ba shi da tauhidi duk wanda ba shi da aqida ya shiga wannan harkar billahi alazim sai ya tsaki hanya sai wanda Allah ya kubutar wanda yake da tarbiyar iyaye wanda ya saurari malamai ya saurari ilimi to shine ba zai bar hanya ba abokina na ne tare muka yi yarinta muka yi firamare muka yi karatun qur'ani muka yi kaza shi layin siyasa ya yace malam duk abin da kuke faɗa gaskiya ne ba abin da ban gani ba ka ganna nan ina neman kujera na nemi kujera an ce min sai na kawo ɗan adam sai na tuno abin da muka karanta ni dai na ce kai bari ɗan je kamar zan kama ruwa ya ce da na fita ban dawo ba abokanai na suka ce ba komai za mu kawo shi abokanansa da yake suka je da shi ya ce za a kawo shi ya ce ba zan iya ba na tuno abin da karanta ba zan iya ba amma an ce sai an kawo mutum wannan mutum ɗin watakila ƙaninka ne watakila abokinka ne watakila makocinka ne wai me yake ja wannan san duniya da rashin tsoron Allah sai za a takaice ina so nuna maka bauta tana baka yanci karka bauta wani ba Allah ba yanzu wannan bokan baka bauta mai ba kuma abun bakin ciki abun tausayi waɗannan mutanen su suke ci yanzu suke samu ga mutum yana zaune ba as ba tas tsafi kurin yake yi su sa a kashe mutane su sa a tona rami a kaza sai ka ga mutum ya yi tsirara jikitar an sa shi ya fito unguwarsu karfe uku yana ta dawafi unguwarsu ko constituency dinsa yana ta dawafi a ce ka zaga constituency dinka tsirara digidir yana zagayawa wasu suna bin suna dan raka shi saboda akwai yan tsince tsintan mutane kar a tsinci shi yanzu dan Allah wannan ba bauta masa bane wannan shi sa ake ta malamai suke ta bayani a fitar da mutane daga bautar wani Allah a dora su akan bauta Allah shi shi kaɗai tabaraka wata ala. sannan kuma da ibada nan ne ake samun salahul mushama al'umma gaba ɗaya su gyaru da ibada ne ake samun sauki a cikin rayuwa jama'a in kun bauta Allah za ku samu sauki a cikin al'amuran ku Allah madaukakin sarki wanda ya bi shi zai samu sauki wanda ya saba masa kuma zai samu bakin ciki da rayuwa me yasa aka nau'anta mana ibada kala kala aka ce ai sallah aka ce ai azumi aka ce ai karatun qur'ani aka ce ai sadaka aka ce ai kaza ba ana so a ce wai dole kowanne sai kai bayi akwai wani abu da zaka iya yanzu wani a cikin ku ya kware wajen tilawa qur'ani yanzu ba Allah da ya zo karanta mana qur'ani nan ku kalle shi baki dan uwa dan Najeriya amma ko balarabe iyakaci Allah ya sauƙaƙa masa shi shi yanzu wannan shi inda zaka tambaye shi shi karatun qur'ani ba matsala bane a wajensa yanzu a cikin mu akwai wanda iya tashin hankali da ka sa shi karanta izu biyu yau kafin ya kwanta bacci gwanda ka ce ya bada dubu goma bai iya ba na farko bai iya ba shafi ɗaya ba ya karanta da ina zai karanta to ka ce sai ya yi izu biyu gwanda ka ce ya ɗauki dubu goma ya bayar to kaga anan shi ba lallai ya samu aljannarsa ta nan ta karatun qur'ani ba shi kuma zai samu aljannarsa ta me ta ciyar da kuɗi wani akwai sallah sallah dai Allah ya hore mai yayi sallah ya nafila yayi da daddare yayi bayan azhar yayi kafin la'asar yayi bayan magriba yayi bayan isha'i Allah ya sauƙaƙa masa sallah amma wallahi ko insha Allah ta'ala Allah kuma ya jarabe shi da shegiyar rowa ya ɗauki kuɗi ya bayar ko ya bada abinci baya iyawa to kaga tunda yana da tawaya a wancan bangaren to kaga zai compensating anan wani kuma akwai tsabar taimako yanzu zai bayar an ne bike taimako a can ya ba da dubu ashirin can ya ba su dubu ɗari biyar can ya gina kaza can ya gina kaza amma baya zuwa sallar jam'i a anguwarsu ku gane karatun ba in kun zo neman taimako zai bayar yana aikin Allah yana taimako yana infaki amma shi kuma sallan jam'i shine tashin hankalinsa a ofis ɗinsa baya sallan jam'i kuma anguwarsa ma baya fita jam'i shi kuma to wataƙila gan Allah zai kona shi ta nan to wataƙila ya masa rahama ta wancan aikin alherin da yake yi yanzu wani ka ga Allah tabaraka ta'ala ya hore masa iya zaman masallaci ya zauna a masallaci tun bayan magariba ya ta zikiri ya ta salatin annabi wani shi kuma billahi azimu ana idar da sallar farilla yadda ka san allura aka sauka mai tashi yake ya fita amma shi kuma ka san me ya kware ka san me ya kware me ya goge shi taimakon marayu ba za ka gan shi a masallaci a zaune yana zikiri ba amma duk inda ake taimaka marayu shi kuma da sa a ciki wannan shine wato misalai ne nake baku na hikimomi da Allah ya nau'anta ibada idan baka ci a can ba sai ka ci a nan in baka samu a can ba sai ka samu a can ba ina goyon bayan mutum ya sakaci ne akan wani bangare ba amma mu yan adam ne muna da za'af muna da rauni muna da kaza muna da kaza abu na karshe da zan tsaya mana akai shine laruran wajibi ne mu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bauta ubangiji dan ba yanda za a yi mu yi bauta in ba mu riko da abin da annabi ya zo da shi ba shekul islam ibn taimiyya yana cewa da maganarsa zan rufe mana luzumu sunnati ko an yahfaza wato lazimtar sunna ko yahfazu min sharrin nafsi wa shaitani biduni turuqil mubtada aw aw mubtada riko da sunna jama'a tamassuki da abinda annabi ya zo da shi wannan yakan kare ɗan adam daga dukkan sharrin ran mutum da sharrin shaidan wanda ya yi wa annaba alkawari cewa zai yi masa biyayya to Allah zai kare shi daga sharrin shaidan da sharrin ransa kuma zai kare shi daga sharrin dukkan hanyoyi na bid'a menene ake nufi da bid'a a kirkiri wani abin da ba shi da asali ba shi da tushe annabi bai yi ba Allah bai ce a yi ba babu aya a kai babu hadisi a kai ba magana abubakar ba ta umar ba ta usmanu ba ta aliyu ba ta ajabir ba ta abu huraira ba ta kaza ba ta kaza kurin wani ne ya kirkiro ya ce a bauta Allah da wannan abin shine ake ce da shi bid'a fi'latun tusadimu shari'a wani aiki ne wanda yake cin karo da shari'a ko dai a ƙari ko a rage idan mutum ya ce a wani abu mai yawa da ya wuce abin da shari'a ta ce a ya zo da sabon abu idan kuma ya ce a abu ya ce a kaɗan to ya rage abin da shari'a ta ce a yi in ya kawo wani abu duk kyawunsa annabi bai ce ayi ba to wannan abun dukkansa da kuke gani duk tsayata shi duk kwalliyarsa wallahi tallahi ba zai taɓa zamantawa mai kyau ba dan kuwa annabi kafin ya bar duniya ya ce duk abin da Allah yake so in sa ku yi na bautar Allah na yi muku bayani ala alballaktu na isar suka ce ka isar yace kuma babu wani sharri da na sani face sai da na muku bayaninsa Allah na isar suka ce ka isar to yaya wani zai zo ya kawo wani abu sabo wanda annabi bai yi ba yanzu an daraja annabi anan an kimanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan ba a daraja shi ba ba a kimanta shi ba Imam Malik yake cewa man ibtada bid'atan faka annama duk wanda ya kirkiri bid'a yace a zo aikata to kaman yana cewa manzon Allah kad khana risala annabi ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi ne da shi saboda ya nuna annabi bai yi mai yawa ba ko ya nuna annabi bai yi mai kyau ba ko ya nuna annabi bai bada falala ba ko ya nuna annabi bai bada kaza ba shi kuma yanzu ya kawo to ba a cin gyaran annabi dangane da cewa mutane su yi ibada yace yin riko da sunna zai kare ka daga sharrin rai sharrin shaidan da kuma hanyoyi na bid'a yace wato masu bid'a babu makawa dole sai sun fada cikin sharri na shaidan ko sharri na ainihin wato rayukansu haka ibn alqayyim shi ma yi bayani alamatu si'atul qalbi yalwar zuciya bautawa Allah tabaraka wa ta'ala akan hanyar Allah akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya koyan uwana idan mutum zai yi sallah yayi irin wacce Allah ya ce ayi idan zai yi bauta yayi irin wacce Allah ya ce ayi idan zai yi salati yayi irin wanda aka ce yayi ba abin da qur'ani bai ba kawo mana wallahi ma farratna fil kitabi mai shai. kuma duk wani abu mai kyau billahi azim idan qur'ani bai ce shi bai ce ayi shi ba to kada ka taba tsammanin wannan abin zai zama ya fi na qur'ani kyau kuma duk wani wanda yake yana son ka samu rahamar Allah wallahi a bayan annabi yake idan dai annabi bai kawo maka abu kaza yace kai ba to kai hakuri ka bi na annabi kuma wallahi tallahi bin annabi shine tsira bin annabi shine dacewa ya ubangiji ka tace mu a cikin masu biyan annabi sallallahu alaihi wasallama masu yi manzon Allah da'a muna fatan alkhairi ga mutanen wannan unguwa kuma da wannan ziyara da muka zo wannan masallaci mai albarka muna fatan Allah ya karbi abin da muka yi na daidai wanda muka yi na kuskure ko Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to ga tambaye na an ka ina jin ana so a yi cinye duniya gaba daya a karanta tambaya sai a tada sallah ai sallah insha Allah to wannan suke ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya ya mai da shi gida lafiya a madadin al'ummar wannan unguwa da kwamitocin ilimi suna roƙon malam ya taimaka ya sa musu karatu wata-wata ko duk bayan wata biyu Allah mai da malam gida lafiya Allah ya saka muku da alkhairi da kyautata zaton da kuka yi in sha Allah ta baraka wata Allah ya samu dace Allah ya ba mu lokacin wannan ce da Allah kan kallahu bayan yi addu'a ta alkhairi da fata alheri ce malam da Allah nan so a jawo hankali na yan uwa musulmi dangane da wata musayar yawu da ta hada shi da wani mutum wanda ba musulmi ba to wadala a karanta an gane sai an gaya mu mai kulasar abin da ya ce ban gane abin da ya fada ba don Allah malam idan mutum ya ƙi yin aikin ibada don ana kallonsa kada a ce yana riya to sai kuma ya yin ibadar shi ɗin shin hakan shi mariyan ne wasu suna faɗan haka amma abin da ake faɗa malamai suka ce shi ne duk abin da ka shirya za ka yi shi saboda Allah Ta baraka wa ta'ala to in dai har kana jin tsoron kar a ce kana riyan to ai ka samu ikhlasin ai wannan jin tsoron kar a ce kayi riyan shine ikhlasin yanzu nan duk abin da muka zo duk nan mun zo muna ibada muna sallah muna karatun qur'ani ai ko wannan mu insha Allah wanda ya dan Allah baya so a ce yana yi dan wannan Allah akan wannan muke so kuskure ne shedan zai sa ka yayi ta hana ka aikata ibada kenan idan kana gaban mutane wanda wannan kuskure ne ka ƙi ka aikata wani abu wai dan kar a ce ba dan Allah kai ba kai dai ka sani a zuciyarka dan Allah kai tunda dan Allah kai ba shikenan ba sai ka ci gaba da yi ina fatan kuna fahimta wai gaskiya ne riya tana da kofofin da take shiga a tattare da ba ba tare da ya sani ba kwarai ku da gaske yin aiki ba dan Allah ba sai kayi kokari ka dage shi sa malamai sun ci tsoratarwa an ce Sheikh Usman bin Fodio Allah ya masa rahama idan zai zo karatu in ya fito sauran ƙofar gidansa sai ya daga hannunsa ya ce ya Allah ya Allah ka sa karatun nan da zan yi wa mutane don kai zan yi ya Allah ka sa don kai zan yi duk salafus salih magabata na kwarai galiban an ruwaito idan sun zo yin ibada to suna daga hannu suna roƙon Allah Allah ya cire rabon dan adam a ciki yanzu anan ina so ku gane duk bayanan da muka yi ta yi muka ce bauta a yi wa Allah ko to yanzu wannan fa ka duba ka yi wa Allah ma dan wani ya san kana yi haramun ne to ina ga wanda zai ɗauke ibada gaba ɗaya ya je wani ba Allah ba ka shiga buƙatar an ka hanci je ka wuri kaza ka je ka binne kaza ka je ka makale kaza ka je ka rataye kaza ba wanda zai hana ka ba wanda zai baka wallahi sai Allah an baka ka makala a motar ka wai kar ta faɗi wallahi ba wanda zai hana motar ka faduwa in ba Allah ba sun baka ka rataya a kofar gidanka wai maganin kaza to sai kuma aje a bawa mai shiga gidan naka fasa bango kai sun baka ka ya kaho ko ta ya a me wannan abin nan da ake rata a kofar gida to shi kuma malamin da ya ba wannan din fa shi zai je ba wani kuma fasa bango shi kuma da ya ya jingina kawai sai dai ganshi a cikin dakin ka akwai wanda ba ruwansa da kofar ka ba dai tsafi bane tsundum za ka ganshi sai akwai wanda da aljanu ma yake aiki akwai wanda yanzu yanzu in ya ga dama ya shashafa takardun nan farfarfar sai ga yayi kuɗi duk suna yi amma ku gane duk wanda ka ga yana wannan abun yana tsafi wallahi ba zai taɓa yi ba sai ya kafircewa Allah dole sai ya kafircewa Allah aljani da kake gani ana labarin aljanu idan kana son harka da aljani ka iya yi zai iya zuwa ku yi yarjejeniya da shi ka bar masa sallar la'asar tasa ce kowane musulmi an farlanta masa yi sallah biyar kai kuma sai ce kai taka hudu ce akwai wanda an ba shi laƙani yana samu yana harka amma fa gaba ɗaya sallar la'asar ya yafe ta baya yinta don saboda ya ba wa aljani akwai wanda zai ce ka je ka yanka dabba ka tari jinin shi kuma jini za ka rinka kai masa ka sha jinin kai wanka sannan ka ajiye mai sauran zai zo ɗauka amma fa zai maka aikin da kake so aljani yanzu yanzu sai ya je maka Amerika. ya sato ma kuɗi ya kawo maka daloli wallahi yanzu yanzu nan yana da saurin karko abu aljani yanzu zai shiga banki zai ɗebo kuɗi ya kama ko kai a gidanku yanzu kana iya ajiye abu ka zo ka nema ka rasa kai ta fama da mata ka ɗauka ki ɗauka wataƙila shaidanu ne suka zo ba zikiri ne mai kyau a gidanka ga nabi suleiman nan yana ba da labari ya ce wa mutanensa ya ce aljanu ya ce kai a cikinku wannan matar bilkisu mai mulkin waye zai je ɗauko min gadon ta? wani ya ce, ana atika bihi kabla an taquma min maqamika wa inni alaihi na laqawiyyun amin ya Suleiman zan kawo maka wannan gadon mulki na Bilkisu yanzu yanzu kafin ka tashi daga nan wurin za ka ga na a gaban ka ifritun min aljinn kenan ana atika bihi kabla an taquma min maqamik wa inni alaihi na laqawiyyun amin qala inda indahu ilmun min alkitabi wani kuma wanda yake da ilimi na littafi ya yace kai أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ذن كامك ونن قدم ملكي نبي الكيس أو تقفاشفا كافنك كبت إدو ينزين زيادو هكا أكيكم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها أرشها ننظر أساتذي أم تكون من الذين لا يهتدون yana bude ido ya ga gadan gadan mulkin wata mata sarauniya aljani ne ɗauko ya to shi Allah ya hore mata su ya ce kam lalle wannan yana daga cikin falala ubangiji na kuma wannan jarrabawa ce Allah ya jarrabe ni yaga zan gode masa ko zan kafirce masa ya ce ya Allah ka bani ikon gode maka in gode wa iyayena aka kawo gadan ƙarfin mulkin Allah ya kawo gadon nan ya ce ku canja masa kama shi ma bari ya nasa sarauta shi annabi Sulaiman ku canja wa gadon ku kera shi a mai kwaskwarima in ta ta kasa gane shi aka zuba masa zinari da azurfa aka kashe masa dukiya annabi Suleiman da yake da aljanun da suke zagayawa a duniya suna masa gine-gine benaye suke gina masa aljanu sai ya sa su gina mai gari guda Allah ya hore masa dan ya roki Allah ya ce Allah ya bashi mulkin da ba za a taba ba wannan adam ba rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah kuma ya amsa masa Allah ya bashi shedanu aljanu da suna iya shiga karkashin teku su ɗebo masa arziki zinare na ƙasa ya zai sarrafa ya samu dukiya wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dalika wa kunna lahum hafizin arziki Allah ya bashi amma ina so ka gane Allah ne ya sarrafa masa aljanin to mu ma yanzu ɗin mutum yana iya kafircewa Allah sai ka ga aljanin ya zo yana masa wallahi magana kuɗin ƙarya ɗin nan ana yin su yanzu yanzu kana duba dubu ɗaya sai ga kuɗin ƙarya ana yi amma me in za ka saki Allah zai yi maka amma ribar saka kafirce ya kafirce to duka wannan kada a yi wa wani ba Allah ba idan za ka roƙa ka roƙi Allah ya baka ya baka halal idan za ka nemi tallafi ka nemi tallafin Allah ya baka sai ka mutu da aƙidarka ka mutu ka shiga aljanna Allah ka yi mana afuwa Allah kuma ka yafe mana Allah ka samu cika da imani abu hadar kadar kifaya muna addu'a ta musamman ga dattawan wannan unguwa Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya kuma muna jin labarin irin ayyuka alheri da ake wannan masallaci da yadda ake raya wannan masallaci da yadda ake ibada a wannan masallaci ko muna fatan duk wanda yake sanya tallafinsa ko agajinsa ko lokacinsa a gudanar da wannan masallaci Allah albarkace shi Allah kuma ya ainihin wato amfana da shi akwai jagorori da suke kula da masallaci da yara da matasa da dattawa duka gaba ɗaya muna musu addu'a kuma wannan bakunci da kuka karba namu Allah ya kyautata mu kamar yadda ku kyautata mana sace-sacen yara da ake da shi da rashin gaskiya da hayince-hayince da ya damu waɗannan bangarori naku muna fatan Allah ba ku kariya Allah ba mu kariya gaba daya mai wannan guri ko masu wannan guri da suke mallaki wannan masallaci Allah kai musu lada duk ibadan da ake yi ya ubangiji ka sa mu cika da imani ka ji kan iyayen mu ka ji kan magabatan mu ka sa aljanna makomar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka